Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan halin da kasar Afghanistan ta shiga tun bayan da dakarun Amurka suka janye daga kasar. lamarin da ya sa shugaba ashraf gani da mukarrabansa suka fice daga afghanistan din a gefe guda kuma 'yan taliban suka karbe ikon tafiyar da ragaman mulkin kasar yau mutum da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo kasar afghanistan ta shiga yanayi na rudani inda 'yan kasar suka yi ta tserewa tun bayan da dakarun amurka suka janye a wani mataki da mutane da dama suke bayyana cewa amurkan bata shirya ficewarta da kyau ba lamarin da ya sa shugaban kasar ashraf gani ya fice daga kasar har kuma mulki ya koma hannun kungiyar taliban jack sullivan ne mai ba da shawara kan sha'anin tsaron ƙasa a amurka the images from the past couple of days at the airport have been yace irin abubuwan da suka rika fitowa daga Afghanistan 'yan kwanakin nan babu daɗi. Amma shugaba Biden ya yi nazari ne kan yadda ake tafka asarar rayuka, inda ya yanke shawarar cewa babu amfanin tsayawa a tsakiyar yakin basasan ƙasar ta Afghanistan. To bayan da Taliban ta karɓe mulki, Amurka na ta ƙoƙarin kwashe dubban Amurkawa da ƙawayenta 'yan Afghanistan da suka taimaka mata. Jen Saki ita ce sakatariyar labarai a fadar white house We are prioritizing uh, a, a, number of groups American citizens, embassy employees and their families, our locally employed staff, SIV holders. Akwai rukunin mutanen da muka fi uh, mai da hankalinmu a kansu wajen kwashe mutanen da muke yi. Na farko Amurkawa, sai ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da iyalansu, sai ma'aikata 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka mana, waɗanda za a ba su biza ta musamman, da suka haɗa da masu yin aikin tafinta da taimakawa kafafen yada labarai da sauransu. To ya zuwa yammacin ranar Talata, jami'ai sun ce Amurka ta kwashe sama da mutum dubu uku da ɗari biyu, ciki har da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da 'yan Afghanistan da suka taimaka musu, inda aka kwashe kusan mutum dubu biyu, waɗanda aka ba su biza ta musamman don komawa Amurka. The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport. Jack Sullivan kenan a nan ma yake cewa Taliban ta faɗa mana cewa a shirye suke su ba da kofar da za a fitar da fararen hula ta filin tashin jirage kuma za mu zuba ido muga cewa sun cika wannan alkawari. And we intend to hold them to that commitment. A da ranar Talata kungiyar ta Taliban ta yi taron manema labaranta na farko tun bayan da ta karɓe mulki. kakakin kungiyar zabihullah mujahid wanda ya fito na jama'a ya ce afghanistan ba za ta zamanto ma'uya ga 'yan ta'adda ba sannan za ta kare 'yancin mata bisa tsarin shari'a musulunci ya kara da cewa kungiyar ta taliban za ta yafe wa duk wani da ya yaƙe ta da kuma kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa zabihullah mujahid ke ne ke cewa ba ma son wani yaƙi muna son zaman lafiya a afghanistan dalilin kenan da yasa aka yi zaman sulhu to lura da irin tarihin kungiyar na kai hare-hare wasu da dama sun dasa alamar tambaya bisa waɗannan alkawura da kungiyar ta taliban ta ɗauka samun haɗin kan kungiyar ta taliban wajen kwace amurkawa da 'yan afghanistan ƙawayen amurka wani abu ne da zai zamanto zakaran gwajin dafi ga gwamnatin biden errol anthony wayne jami'i ne a cibiyar wilson da ke gudanar da bincike don tsara manufofin amurka a ƙasashen ƙetare if it looks like there's a, co- a series of competent processes going forward in all of these issues and other issues like dealing with the yace idan aka ga haske a duk al'amuran da ke faruwa musamman kan abin da ya shafi wata barazana um, da za ta iya tasowa a nan gaba kan ayyukan ta'addanci misali kan abin da ya shafi um, yadda za a samu haɗin kai a yankin na ga hakan zai nuna alamun za a samu nasara a gida da waje amma dai ana buƙatar jajircewa da samar da sakamako a zahiri a credible image, um, both at home and abroad, but it's going to take hard work and, and concrete results. Da yammacin ranar Talata, shugaba Biden ya baro wurin shakatawarsa na Camp David inda ya dawo fadar White House. Yana kuma fuskantar suka daga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan Republican da na Democrat, waɗanda suka sha alwashin gudanar da bincike kan yadda aka gudanar da janye dakarun Amurka a Afghanistan cikin yanayi na hanzari, wanda shine wani matakin farko da Biden ya ɗauka. kan wani al'amari da ya shafi manufofin amurka a kasar waje jama'a da kuma aka makawo kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da julie lenz gresham da suka taimaka wajen hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya